وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة wa kashafa Allah bihi al-gumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin thumma amma ba'd yawwa musulmi masu albarka da muka taru a cikin farfajiyar wannan makaranta ta mu mai albarka tare da babban malamin mu kuma shehinmu mu imam الشيخ أبو بكر قالوا للصحابي Allah ya ƙara mani lafiya da ilimi da imani sannan ina tare da amini na a shef imam kuma albani nasir abubakar mera kuma ɗan masanin mera na sha magana cewa ya kamata a yi naɗi amma dai malin ya ƙi ƙarfafa magana har Allah ya ƙara malam imani da lafiya muna tare da yayana alhaji usman eh, alhaji umar usman da kuma mai gidanmu kuma abokinmu alhaji shamsuddin musa manaja da kuma shugaban agaji namu na local gamman alhaji muhammad lawal da kuma malam musa da da su da imam Zubairu salihu lela sauran mayan malam gudunar su a nan da alarammomi da ya agaji da kuma iyaye mata ina gaishe ku da gaisuwa ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jama'a ya kamata mu ƙarawa Allah godiya madaukakin sarki sannan mu ƙara gode ma wannan makaranta ta malan domin ƙoƙarin haɗa jama'a don a ƙara musu wato bayanai da kuma faɗakarwa don gaida abin da ya shaha addininsu na musulunci wannan kwamiti ba za mu gushe musu addu'a saboda ƙoƙarin da yake rawar da ke takawa wurin ganin an shirya zama irin wannan wata-wata domin ciyar da addinin musulunci gaba Allah ya saka da alkhairi kuma yadda sha faɗa cewa malam shine shigo mu a wannan wannan kwamiti shine mu'assis na wannan makaranta da kuma duk waɗannan ɗaliban duka malam ne shigo mu baki ɗaya wannan da shi malam ya kama kuma muna fata ubangiji Allah ya saka mu da alkhairi kuma muna fata abin da zamu faɗa insha Allah cikin wannan karatu namu idan an ji kuskure don Allah kada a bari mu daga sai a kawo na gyara sannan uwaye mata kamar da kuka saba ya shiru a cikin Ramadan ana karatu to da Allah ko ku ba mu haɗin kai ku ba mu goyon baya mu samu lokacin da muke da shi baya da yawa sannan abubuwan da tsaro zan magana akan su zan takaita insha Allah ta'ala muna fata ubangiji Allah shi mana jagora yau wata na musulunci yana tara ko tara ga watan goma sha ɗaya watan zulƙa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makar zuwa wajen shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da yau muna takwas ga watan shida eh, miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da muna fata allah shi mai jagora yan uwa musulmi kamar yadda shi mai gabatarwa ya faɗa alhaji umar cewa za mu magana akan ɗuruku ta ƙauyatul mu'ashar zaujiya hanyoyin ƙarfafa zamantakewa ta aure domin shi addinin musulunci wayayen addini ne akwai hanyoyin da ake bi ya zan alaƙa ta aure ta yi ƙarfi tsakanin mata da miji sai kaga ana cin albarkar juna ana samun alherin juna ga a tare koyo shi zaman daɗi ya ƙarawa ga a tare kowa na samun alherin wanda albarkar wani miji ya samu albarkar mata ta ma samu albarkar miji to akwai wasu hanyoyin da ya kamata mu bi wurin ƙara fitowa da hanyoyin ƙarfafa alaƙa tsakanin mata da miji sai ga gidan na aure ya bunƙasa ya yi kyau wanda yake wa'annan abubuwa suna da yawa ƙwaye da gaske amma za mu ambaci kaɗan daga cikinsu na daga cikin abubuwan suke ƙara alaƙa ƙara ma alaƙa ƙarye tsakanin mata da miji an ta'arifal mar'atu annal mu'amalar zaujiya 70% biyan mar'a ya ke sani cewa lalle mu'amala ta aure saba'in cikin ɗari tana ga hannun mace mace in ta so zama ya yi daɗi tana yi in ta so zama ya lalace kuma tana iya yi jama'a me yasa kuna ganin in za a yin aure sai an nemi yardan mace don in ta ce tana yi duk wata wahala tana yi ɗauka duk wata damuwa tana iya hankuri a kanta wannan shi ka za a gama ta a wani mutum saboda tana son shi ya gwada mata bone ba ta waɗi gidansu ya bata da yunwa ba ta waɗi gidansu ta shaho manja saboda babu man shafi ta yi hankuri ta yi wanka da kilin tana tana hankuri ba ta zuwa ko'ina saboda tana son mijin ka a su kenan idan muka diba za mu ga mafi yawancin abubuwan da ka sa zama ya kyau a samu yardan mace shi yasa in za ki aure mutum ki samu wanda kika so duk wanda ya toba dake in ba ki so da ki roƙi Allah Allah maɗaukakin sarki ya sauya miki amma idan aka waye gari aka ce za a auren dole ba son mutum to wallahi akwai matsaloli don muna ganin wata mata ko da wurin ruwa ba ta iya zuwa ba ta iya kai mai ruwan wanka ba ta iya cika kaya a yasa ɗauke mai saboda mai saboda so babu cikin ke nan ke mace ki sani cewa alaka ta zama aure saba'in cikin ɗari da hannun ke sannan na biyu an ta'arifal mar'atu anna zawa da Amurin Minan Lahi, wa kana amurin lahi ƙadarin maqdura ke boye Allah ki sani malama ki sani cewa shi aure al'amari ne daga Allah duk wanda kiga an kawo miki aure shi to Allah ya rubuto shi ne zaki aura shi kuma al'amarin Allah ya kasance kadaran maqdura kaddara ce a duk hukuntawa an riga an kaddarta an gama kenan in ki yadda ki sani cewa aure kaddara Allah ne to ki yi kokari Ke yadda da abinda Allah ya yi kun sani cikin rukunan imani akwai imani da kaddara jama'a khairihi wa sharrihi wannan bin da Allah ya hada ki da shi mai yiwa shi arabun ki shi ko mutum iya da rabon da Allah ya yi mai Allah zai sami albarka cikin abin amma idan ya zama tana kallon mijin wata cewa an hita miji ai mu wahala ɗaya na muka yi mora kuma ta duniya to baka yarda da rabon da Allah ya raba ya baka ba saboda haka na daga cikin hanyoyin karfafa alaka ki rike ki matsayin shi an rabon ki don cikin lawal mafu an rubuta wane wane shi an na. ki yarda da shi ki rike abin ki ki hankuri da shi don mi saboda in kice ki raba aurenki yana da wani zaki ɗauko wa yayi wannan ma muni da kuma wuyar zama yana yi wa'in baku misali ku ɗibi asiya matar fir'auna a duniya asiya ba taɓa auren kowane mutum ba in ba fir'auna ba Jima'a kowa san fir'auna musulmi na fir'auna kafiri na ko cikin kafirai na daga innahu kana aliyan min al-musrifin fir'auna yana cikin waɗanda a kololuwa cikin maɓannata. ya yanki jariri dubu goma sha biyu fir'auna amma duk da haka nan masu shi fir'auna eh, masu shi asiya malaman tarihi suka ce bai da wata mata wanda ita ita zama da shi har ya gane musulmata ya kashe ta kuma ta yi ƙoƙari gidan fir'auna ta hana a yanki annabi musa alaihi salatu wassalam sannan wasu mutane sun mutu cikin gidan fir'auna sanadiyar ta saboda ka asiya ta zamna da fir'auna wanda a kahiri ta ɗauki aure ne ƙaddara Allah ta kuma ta runguma ta ɗauka sai ran da ya gane kafira ta musulmata ya kashe ta kenan yanzu ke da mijinki da fir'auna wahi mugun abu don nan aka yi wata tambaya cikin azumin bara ne ko bara ɗaya ta ce da auren mijinta kuma karuwanci wala Allah kila da ma ya kai mata bai ma kai ya kawo ba amma ta ce da aure miji goma karuwanci kenan ba ta yi da kaddara Allah ta da wannan mijin ba sannan wani mataki ɗauka wurin gyara mijin ki zan na kwarai to saboda haka daga cikin hanyoyin ƙarfafa alaƙa tsakanin mata da miji ke ɗauka cewa aure ikon Allah ne aure kaddara ita Allah Allah ya kaddaro wannan shi a miji na Allah na gode kuma Allah na karba sai ki ta hankuri ki ta gyaran abinki ki ta lelan abinki har mai raba ta raba yanzu ku diba ku gani ko bakin titi ka biyo sai ga wani ya wuce da mota sabuwa ba ka majin kukansa wani ya wuce da wata mota ga sunan ba ta kai sabuwa ba wani ya wuce da mota tana hayaki wani ya wuce da mota tana kikir kikir kikir kamar mutuwa zai wani rabo ne na Allah ya bashi in ka zagaya cikin gidaje gidan wani ya hira wani sai ga wani gida sai ka ɗaga kanka sama ka diba gani kamar kullaka ta waɗi. Allah ya bashi kuɗi yayi wannan gida rabo ne na Allah ya bashi su saboda ke ma mijin nan da kiga Allah ya dake shi ɗan rabon ki shi ko wanda ya ce bai ji rabon da Allah ya mai ba shi na da rabon wahala kana kan kana kwana son wani miji kare na ka alhali shi alheri gare ka jama'a idan mutum ya kwanta da hankali ne mijin da ya aure ka indai ka bar mu Allah ka amince ka yarda da abinda Allah ya yi maka abinda uwaye sun ka sa hannu an ka yi to wallahi Allah zai sa maka albarka Allah zai amince da abinda ki ya baki iya masu albarka dama na sha hudu cewa mafi yawancin wasu mata ba su jin daɗin zaman aure sai Allah ya sa ɗiyan sun girma sai ta aihu da mijin ɗiyan sun girma za ta fara jin daɗi ko ɗiya mata su yi aure a kawo mata arziki ko ɗiyanta ma za su girma sun ciwon kansu kawo mata arziki amma mijin nan dai sai ta ce ta yi hankuri kenan idan mutum ya cewa aure kaddara Allah ce Allah ya rubutu shi a mijina hankalinka sai ya kwanta sannan na uku daga cikin abubuwan da suke ƙara ma alaƙa aure ƙarfi akwai mutaba'atu siyari wa ƙisasi an nisa'is salihat bibiyar tarihi bibiyar ƙistoshin mata salihai allati yudrabu bihinna al-maslu fi husn al-mu'ashara wa'anda aka buga misali su wajen kyakkyawar zamantakewa yana yi wa yanzu ke baki taba karatun tarihin ko wacce bata daga cikin matan kirki wadda suka gabata ba ki ce ki samu littattafan tarihi ki ɗauka tarihin matan ƙwarai waɗanda in zamantakewa ta aure aka magana ana buga misali a kansu sai ki karanta in ku ba ki da ki roƙa ga malam ka ce don allah malam ina roƙonka malam abakar galaudu don allah malam ina roƙonka ka samun kistan mata uku salihai gari, waɗanda zamantakewa su aure ana buga misali shi a duniya an rubuta skill don Allah malan ka karanta mana makaranta ranar ranar wannan zai ƙara alaƙa da miji ta ƙara ƙarfi amma sai zan bari kasan kissa kowa iyaka ku kuna kallace kallacenku, ku kallaci hijira ku kallaci arewa 74 ku kallaci NBC ba ku da lokacin karatun kissan mata na kwarai yanzu ku bari in ba ku misali akwai wata mata da aka sami ummu salih matar imamu ahmad ibn hanbal an sai imamu ahmad bin hanbal ya aure ta ta haihuwar mai ɗa guda imamu ahmad tun da ya aure ta saboda daɗin zama matan nan bai taɓa auren kowa a kanta ba ita ɗaya ta yi zamanin ta ummu ta haifar mai ɗa guda suna yi Sale shi saken ta ummu bai sake auren wata mata ba sai ta rasu sai suka yi shekara talatin tare sannan Allah ya wasu kawa to shi na imamu ahmad da kai ne yake cewa sun yi shekara talatin tare amma ko saɓanin kalma guda ba taɓa yi ba ba taɓa harara ta ba ko so guda ba ta abuwa ina taimako so guda ba ta taɓa mai tsoki ba ko so ga shekara talatin shi yasa shi ko lokacin ta rasu ya ji damuwa kwarai da gaske amma ta bar mai ɗa guda sale kenan jama'a idan muka diba da mata da miji ai shekara talatin ba a taɓa hatsaniya ba babu wanda ya taɓa jinsu shi saboda Allah da shi ne ita wai kokari wa ya kamata a jinjina ma shi ko ita ni ina ganin ita ya kamata a jinjina ma ko karmaka Allah tun da shi an ce shi malami na sannan kuma hankali ne ya cika amma ita kuma mace ta mai rauni amma kuma saboda hankurinta ko ya yi mata ba daidai ba ta shaƙi dahi ta ruhe abinta in ta ji daɗi babu wanda ya sani in ta sha wahala babu wanda ya sani suna zaman tare mijinta shekara talatin ba taɓa ba su ba amma sai ga wata mace aure wata shidda an fara ɗauki ba daɗi aure wata shidda ko shekara guda an fara yaya da hatsaniya cikin gida tsakanin shi da ita wani aure ma wata uku ya isa an fara jidalin duniya da yawan ƙararraki da yawan kiran uwaye to kaga yanzu ita ummu salih din ga ka teki da bi tarihin ta tarihin gidansu in ka su inda uwayenta kayan ta kawo gidan miji cikin da tarihin ta zaman ta gidan miji shin da mini ta kawo mijin da yajin daɗi har yanzu zan biya mata kishiya ba sai ta rasu dama mafi yawanci in kaga ga wa mata kishiya akwai abubuwa da yawa amma wallahi wasu mata su jayo wa ai musu kishiya to yanzu boye Allah miji ya auro ki ya kawo ki gida akwai abubuwan da ka san ki tare mu ki kan tarewa yayi yayi yayi ki kan tarewa kila ko da ya auro ki jan bakin da yake shawa shine ka ba shi shawa kina towa ga ki saki ba shawa jan baki yana yi watan gida ka hanya auro ki abinda ya ba shi shawa lalle da siffar da kisa kawo shi ya ba shi shawa to ke to gida ke bari yana yi wa abin da ya ba shi shawar tun lokacin kina garka kina da fara'a kina da kalamai masu daɗi to yanzu ke tuho duk ke canza gaba ɗai kai wata ma abin da ka ba shi ba min shawar ya aure ta ta iya karatun ƙura'ani ta iya rera ƙura'ani. tana tuho a gina ta bar ƙura'ani gaba ta kama kallace kallace kaga daga nan abin da ya aure ta saboda shi babu shi bai iya miki magana ce wancan waki sani abin da na aure saboda shi wa gashi gashi gashi bai iya faɗa miki to amma ke so ke bari yanzu ya kai buɗe wata mai irin wannan kuma ya kawo gida ne kenan daga cikin abin da ya kaso a gane shi ne karatun kissoshin mata na gari na sa mu'amala ta aure ta ƙara ƙarshe mu'amala aure na ƙara ƙarshe ta hanyar karatun kissoshi na magabatan mata yanzu misali ki karanta kissar mata annabi Ismail ibn Ibrahim al-Khalil ta biyu mun yi karatu cikin azumi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kai mata ta Hajaru ko ku yanda ta Hajaru Makka ya ajita da ɗanta Ismail bai dawo ba sai da har yaro ya girma har yayi aure ya iske mata ta farko yace mi Allah barinki ta ce to ga nan dai ya yanayin abincin ba su ce wallahi wahala ɗaya muke babu abinci to ina mijin ke to ya ta yi wurin yawo dai miya abincinku ta daina kwaɗin kalaman da ba su da daɗi da cijon ba ta ba haurin zama ba ba ta ba ruwan sha ba saboda mugun hanta bakin halinta har annabin Allah ya gano wagga ba da ya zama ta ba bari ya raba ɗaya da ita sai bar saƙo ya ce in mijin ke dawo ki ce ya canza ƙyawaran ƙowa ta ya canza bakin ƙowa ta da ya dawo ko ta ce ta wani tsoho ya taho ni dai ba san shi ba amma dai kaza da kaza amma ya ce kuma ƙarshe ka canza bakin ƙowar ce ko ya ce e eh, ƙwari haka ya ce sai su mutu wannan da ya zo mahaifi na ne babana ne kuma abin da yake ya ce in canza ki saboda haka umarnin babana nake bi ki kuma gidanku sai ya aure ta biyu ya sake aure wata ita ta biyun ga da ya aure ita naka magana cewa ya kamata ku fahimci ta. da ya sake dawowa ta tabi da ciwo ta bashi shahida ya zamna ta bashi abinci ya ci ya tambaye ta ya abinci ce wallahi abincin mu lahiya alhamdulillah ba mu da matsala mi kuka ce ce muna cin nama kaga da jin an ce ana cin nama jama'a akwai daɗi ko babu kawai sai ta bada labari mai daɗi sai da ci da daɗi sai to in mijinki ya dawo ki ce na ce ina gaisai kuma ya tabbatar da ƙyawaran kowa ya yi daidai a ƙara mai ya ƙara zama ya lahiya ya dawo an ka faɗa mai ce to wannan mahaifina na saboda zaman da ke yi mu'amala mai kyau saboda ka ya ce a ƙara tabbatar da kake zamna daram cikin gidanka mata annabi isma'il kaga in kidi ba za ki ga tarihin wannan matar ya gwada shi ne ba ta kosan shi ba ta mutunta shi ta darajanta shi ta faɗi kalamai mai kyau game da mijinta yana ƙoƙari wa ya kamar abinci alhamdulillah amma yanzu kuna ganin wasu mata yan suka ce wani gidaje daga ɗaya an ba ta kunun zaƙi ta sha daga ɗaya an ba ta ɗan soko ta sha ta kama cewa mukan wallahi ina muka ganin maza ina ne ganin miji kukan kuka jin dadin ku wallahi miji mu sai dai a hankali Allah da ya sawaka kaga in ka diba wannan ba ba dabi'a kwaye ba ka nakkata mijin ka gaban wata ita suna nan tana cewa Allah ya sa in samu ko irin naki kowa ya haɗa nashi ya ɓoye nashi dama kun san akwai wawayen mata akwai mata wawaye waɗanda suna cin wasa-wasa an samu su masa da miya sun hawa sai a kama suke magana babu kai babu gindi to mace mai wayo ita ka haɗe abinda a cikin ranta ba ta haɗi don su wasu in sun ka haɗi wallahi ke sai ki kama kanki dole ubangiji Allah ya kawo to saboda haka daga cikin abin da ka sa mu'amala a yau ta yi ƙarfi shine ki dinga karatun kissoshin mata magabata na kirki gidan aure sannan bayan haka nan akwai kistar mai kitso ta zamanin manzan Allah sallam duk da yake wannan kista malamai sun yi maganganu a kan ku samu labari tana yin kitso gidanta yau ga faɗi mai gidan manzan ta ta tato a mata kitso ta ce to wancan ki hankuri wallahi ban faɗa mijina ba sai in ya dawo in faɗa mai ki te har gobe ki dawo in ya ce in miki in ya ce kuma ka aike sai ki hankuri tsakaninku da Allah wacce ta kada sana'a kitso yanzu a taho gidanta wurin neman ta yi kitso sai ta faɗa mijinta wai a jiran ta faɗa mijinta ko a kawo ɗinki wurinki sai ki ce ba ki sai ki faɗa mijinki in ya amince da wannan imani da wannan tarbiyyar cikin ai ana kawo sai da ki kawo ɗai sai gobe ke dawo a ke a shi zamna a yi kitso zama da kika a yi kitso ko mijiya da ko bai da kuma da labarin duk abin da ya faru ta saboda haka da gaskiya abin da kara ma alaƙar aure abin nan a ƙarhi shine karatun kissoshin mata na gari akwai kissoshi da yawa wayanda in hukunta za ku ƙara imani wallahi zaman ku da mazajin ku zai ƙara ƙarfi ƙwarai da gaske na hudu akwai daurul ummahati daurul aba'i wal ummahati fi takdimi aglal mashurati ila banatihim wato rawar da uwaye maza ka takawa da uwaye mata wurin gabatar da shawara mai tsada zuwa ga 'ya'yansu mata 'ya'yansu musu aure ke uwa da uba shawararku tana da ƙarfi zuwa ga 'ya'yanku wanda za ku gida aure na daga cikin abin da ƙara ma alaƙar aure da ƙarfi shine shawara uwa da shawara uba zuwa ga 'ya'yansu mata akwai ɗaya daga cikin ƙannan manzo Allah sallam shine Ja'far ibn Abi Talib an ce ya aure da ɗiyatai daren da za a kai ta ya kira ta ce ma ɗiyatai mijinki da za a kai ki wuri ne yi ƙoƙari kuni lahu amatan ya kullaki abdan ki zama mai boya shi ko sai ya zama miki bawa in ki mai hidima za ki mallake zuciya ta shi ko duk abin da ya samu wurin ke yi kaga wannan shawara ta uba sannan bayan haka nan akwai wata mata da aka cima umayyatu bintul harith ana ganin mace wata rayuwa tun lokacin jahiliya tun kamin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rayuwa ita wannan boye Allah sunanta umamatu babansa shi alhari za ta waɗe ta aure ta yi mata wasu yoyi masu tsada duk da yake yoyin suna da yawa amma zan haɗe kaɗan daga cikinsu to shi na malamai suka ce ya za a ce mace jahiliya wadda tun musulunci bai zo ba ta faɗi waɗannan kalaman da musulunci ya amince musu sai malamai suka ce ai shi da ma addinin musulunci addini na ɗabi'a duk ɗabi'a kwarai tana amincewa da addinin abinda musulunci yayi ƙa'idar dokokin musulunci in aka aza su duk wani mai halin kwarai yana jin abin yayi mai daidai daga cikin kalamanta ita umamatu bint al-harith tace yake ta. ki sani mu mata khuliqna lirrijali wa khuliqu lana an halitta mu mata saboda maza kamar yadda sun maza an halce su saboda mu kenan tunda da ke sani cewa namiji an yi shi saboda ke to ki kama jiki ki kokari ki rike abin ki gam duk matar da ta yi rayuwa ita dai wallahi ba su daɗin duniya ba jama'a ina fata sun gane magana duk matar da ta yi rayuwa ita dai ba ta da miji ba su daɗin rayuwar duniya ba saboda wanda an ka halice saboda shi ba samu zama da shi ba shi yasa akwai matan suka ce don Allah ni dai don Allah in dai miji ko ba ka ban komi don Allah ka zamna matsayi ina matarka ina karkashin ka muna aure Allah na kallo mu muna cikin yagiya aure yi a ce ina ni kadai ban da aure ya Allah wallahi jama'a wata mata argunguta ta ban tausayi rashin aure yasa ta koma kusa ga daji ta yi ɗan ɗaki ita ɗaya ka kwana take wallahi sai wata ɗaya yarinya da kama wata kwana rannan sai ta yi rashin lahiya a ce na ajali na wallahi sai Allah ya suka cikawa cikin ɗakin gata da ɗaya yarinya cikin ɗaki ta ruhe a ce tara su wallahi ma sai ta yi kwana guda da rabi cikin ɗakin har sai da gawar ta kumbura ta kumbura ta kumbura yarinya na ciki ba ta iya buɗe ɗaki wallahi yaren nan ko da an ka to ta galabai ta mutuwa ta ita ma yaren shin jama'a ina tambaye ku don Allah ya akwai aure akwai miji tare da ita haka na faruwa wallahi matan nan kasa an ka bari an kai saya ta waye ina gida karfe uku da dare an ka buga don Allah malam in hito ga abin da ya faru so aka yi mata jana'iza cikin daren nan ka saya ta waye saboda ta fara wari wallahi jama'a sai da an ka samu ambulance ta asibiti mota asibiti aka taho cikin daren na an ka ɗauke ta cikin mota mun kai mata sallah saboda babu mai iya kusa da gawar da kyar da sababi an ka samu an ka sata rami an ka rufe saboda ka duk wanda ya zama shi ɗaya labe bai jaɗin duniya ba Ta ɗaya ta wasu ta ce ɗaya ta ki sani mu mata an halarce mu saboda maza su ma maza an halarce mu saboda mu saboda kowa bai iya zama babu wani ki rike mijinki da kyau ki hankuli da shi na biyu tace mata kuni lahu ardan ya kullaki sama'an ki zama wa mijinki ƙasa shi kuma sai ya zama miki sama kun ga sama ya saka zubo ruwa ko ƙasa kuma sai ta fitar da amfanin gona kowa na cin unwanin wani wannan wata kalma ce ta faɗa wa ɗiyarta mai matuƙan muhimmanci zama mai ƙasa sai ya zama miki sama kun san ƙasa ba ta yi sai da sama ita ma sama ba ta yi sai da kasa saboda tana gwada mata alaƙa tsakanin mata da miji ƙarfi gare ta sannan bayan haka tace mata kuni lahu mihadan ya kullaki imadan ki zama mijin kishin hida shi ko ya zama gimshiki matangali duk lokacin da ki samu matsala sai a cire tangale ki amma zama mai shi hida idan aka ce shihida ana nihin abinda za ka mutum zai ya zamna gare ya kwanta gare duk lokacin da ya zo yana isko shi na nan bai ko ina ba shi kuma sai yawon gimshiki ya ta ya samu abinci ya kawo miki shi za kana ganin miji in bai da mata wadda ashe fiɗa to ko hankali ne bai cika da kyau da kyau wahala ya ka shiga to saboda ka shi yasa aka sace miki zama mai shimfiɗa shi ko sai ya zama miki gimshiki ce mata kuni lahu amatan ya ki abdan ki zama mai boya sai ya zama miki shi kuma bawa laraba suka ce idan ka son ka mallaki mutum fara zama mai bawa tukur jama'a mika sa gama mutum ta aure almajirin gidanta tarihi ya gwada cewa mata sun aure almajiransu masu musu wanke-wanke da wankin tuwaki saboda almajirin gidan nan ya yi mata wanke-wanke ya wanke tsabal ake ta kaso ya yi mata wankin tuwahi ya share mata gida sai zan tana ganin mutunci ne in ba ku sani ba ku sani yanzu aka argungu akwai matar tana ba almajirin tuwo ba ta ba da yanta ba tana ba almajin ta tuwo da abinci sai ya ƙoshi ba ta ba da yanta ba ta mai da almajirin kamar ɗanta kai na ga wata rike almajiri ta makaranta ya karatu kai hayar girma ta an shiga uwaye ta mai su halata akwai matar da yaron yanta aura da miganta yaron su ta aure yaron ta shi wannan mai mata wahala cikin gida saboda bawa ya zama mata su suna kauna ta yi to ke ma in kina son ki samu kan mijinki zama mai boya ki mai ayyuka daban-daban daban-daban daban-daban har sai ya ga tausanki wallahi zai dawo ya kuma miki bawa sannan na ƙarshe daga cikin wasu yiwu da waɗanda rubutu suna da yawa ta ce latal ta suƙi bihi fa ya kada ki ɗan fara yi mai ki zama cin gam kullum kina ɗan fara da shi sai ya ƙyamace ki abin ta gaya maɗaya ta kenan latal ta suƙi bihi fa ya kada ki ɗan fara yi mai kullum kina liƙe da shi in zina kasuwa kina liƙe da shi in zina daji kina liƙe da shi in zai na ofis kina liƙe da shi a'a dan ba ya tazara dan jaye mai amma ba da nisa ba Ya yace wala hu fayan saki kada ki nisanci mijinki sai ya manta da ki akwai wani aure da na gani matsala a akwai miji sokoto yake kuma can ɗakin take sokoto suka aure amma a rungu zaka aiki kuma ta kwana za ta yi aiki a tanin talata laraba dubu wasu su tare kai har alamin tana sana argungu shi kuwa can sokoto to kwanan baya mun ce sulhunsu sun ya mutse wai tana zargi ne suna soyayya da 'yan mata jama'a don allah lahin wana ha to kina argungu yana sokoto shi saboda allah yanzu ya dawo da wurin aiki ya to gida wa zai mai abinci wa zai kai mai ruwan wanka babu saboda ka yanzu yana cikin matsala shi yasa dole ya soya da 'yan mata dole ya biɗi waza su ɗaya mai ko ɗan shayi ya sha zargi ya shiga tsakaninsu amma shi wai ya amince mata da yin haka amma yanzu ga abin ya zama matsala to saboda ka daga cewa da ke gaya muku shine ta ce maɗiyarta la taltasiki bihi fa yakrahuki kada ki fara fare ma mijinki kullum kuna kamar cin gam. a a dan jaye mai kaɗan amma kira da kina kallo daga nesa in ya ɗan sai sai kira shi mai gida kana ina yanzu shi yasa da gaskiya abin da ka jinji naman matan malam gero Allah ya Allah ya ƙara mai lahiya kana cikin taya sai ka ji an bugo mai ce halar malam kun kai na sai ce ai ga mun kawo wuri kaza ce to Allah ya kai ku lahiya sai ce to amin yana tahiya in ya kawo sai ga ta bugo amarya ta bugo uwar gida ta bugo ta tsakiya ta bugo kada sai mutum ya ji daɗi cewa ana kula da shi amma mijinki ya ce birnin kebi ya yi kwana uku ba ki buga mai waya ba jama'a kuna gari an kyauta wurin nan saboda ka ta ba ta ta ba ɗin shawara kada ki ɗan fare yawan mijinki ya kyamace ki kada ki nisance shi ya manta da ke in ki nisance wallahi mancewa yake da ke, to ubangiji Allah ya samu dace sanan daga cikin abubuwan da ya kamata wato nasihohi daga cikin wato abin nan nasihohin uwaye na gari zuwa ga 'ya'yansu akwai wata mata mai bala'in wayo da hankali ɗiyatta ta ya tafi wallahi mamari da mijin nan ban iya zama da shi tafi a ɗaya ta mi halal wallahi mamari haka irin jiban su ne to mi mamu wallahi babu komai sai ɗaya maka san ɗaya nake araba mu sai to sai in sun samu mama ya kamata mamu ba shi magani ya sha ya mutu uwa sai ta hankalin ta ya tashi to Allah ya sa uwa tana da wayo kwarai daga shi sai to ke diya ta yanzu an kashe shi an ka yi bincike an ha gano mun kashe shi kuna ganin ana barin muhala sai to ba mani wallahi dai kan gaskiya ba su ne to akwai abin da za a yi zan ba shi wani ba wani magani in kista hiki sa mai ga abinci kwana talatin wannan kisa na bakwai suke azumi na maimaita saboda muhallin tana ana uwaye suna taimakawa wurin alaka ta ƙarfi tsakanin ba ta da miki sai ta ce ki tere shi cikin kwalba kullum ki ɗan ɗiba shi zuwa mai cikin abinci ya ci har kwana talatin amma ni ku da sharaɗi sannan ka ki gyara halayen ki tsakanin ki da shi ta mai ki mai duk abin da ya kaso ki mai ki san duk abin da ya kaso ki ki aikata mai ki kwanta mai duk abin da ya kaso ki mai ta ce ba ya yaran ta kama ranar farko ta sa amma sai ta koma normal kamar ba ita ba tana ta gyara alaƙa ta da shi har sai da an haifa goma sha takwas sai ce sun wasu sarƙar zinari ya kawo wata ya ce wance na ga gaskiya ya zama mu ya yi kyau amma ga sarƙar zinari ya so miki gaskiya sai ki kawa da ita mai tsada ta ce wallahi mai gida ko na gode Allah ya saka ƙarfe sa na hankalinta ya fara tashi yanzu ta fara ganin alheri min ya fara shigo ta kuma ga shi yanzu cikin kwana talatin an ɗibi sha takwas tura nawa tura sha biyu shi ke nan sai aka yi kwana 20 suka cika sai kirista ya ce to wance in Allah ya so da ni da ke da inna ba'u innaki za mu je makka Allah ya sanar mabu inna ba'u rin <laughs> yariya sai ta ƙara rikicewa sai to mai gida ina son da Allah kai hankuri ka bari in sai gida in faɗa ma ina wanga arziki da sayan yariya ta tariki tana zuwa wurin mamata ta ce mamu wallahi ko abu hankali ya tashi ce mi ta ce wallahi mama alheri mutum na fara samu shekaran zai ya so min sarƙar zinari babba ya kawo muke gane ta sannan kuma yau ya ce da ni da ke da shi za muna makka bana to amma kuma gashi yanzu ya kusan mutuwa tura kwana goma ya mutu ɗin ya ta kwanta da hankalin dama abin da baki cikin kwalba ba ko mina ba ruwa ɗaya na baki ruwan banza na baki fafa dama sirrin ya cikin maganar da faɗa miki gyara halinki da shi kenan jama'a uwaye mata suna sakara ko wasu sakara ba wallahi wani bikin kaga aure ya mutu uwa da hannu cikin mutuwa ce tunda kina shigewa da abin ki ɗaya ki ja hankalinta ki gwada mata abin da ya kamata amma in aka waye gari ku uwaye mata ba ku ba da yanku shawara kwarai ta ce miji ya bata da yunwa shi ki dawo gida dawo gida ba da yunwa ki ba ki da yunwa wallahi dawo gida ki zaman ki shi ke sai ga aure ya mutu to ubangiji Allah ya sawaka a daga cikin hanyoyin da ka sa alaka aure ta ƙara ƙarfi tsakanin mata da miji shine almurunatu fil hayatiz zawjiyya wato an ce muruna ana ne kan mutum ya sandare wuri guda duk mai miji kake sandare kike a'a ke da ke dauki matsayin zama mata ba ki sauka daga nan a'a abinda aka yi wata rana miji yana son ki zama uwa gare sai ki riki dake kuma ki koma uwa me aka yi da ma'ana uwa wanda in mutum yana bukata a taimake shi sai a taimaka mai akwai lokacin miji ka san ki kuma mai ɗiya sai ki kuma mai ɗiya akwai sanar miji ka san ki kuma mai boya ko baiwa sai ki kuma mai baiwa kada ki san daga wuri guda don akwai wasu mata girman kai gare suna da girman kai kwarai da gaske yanzu wata mace iya ce da Allah dan wanke mai wanda waya ta yar riga ga ta yar karama wanke mai ita ta ce boyar ka nake halar ko aje kai don in bauta gidan da ta ke felin ki samu matsala kai wata gada miji ko da ka dawo sai iske iske sai sai iske ke to ke wanki kaya ne ke shanya sai ya sami ki albarka sannan wata gada miji wata hada guga ni na san matar da wallahi hada guga ta kwamitin da wanki da guga duka bai ma kai shi na tausayinta amma ita gan take wannan aiki ba komi ba tana neman albarka sannan bayan haka wata rana yana son ki zama uwa abin ka da uwa shine in bai da lahiya uwa da jinya sai ke akwai matan da su ciwa suka tun da dai su ba su daina ba ya ta ya kira kauna ta yi ta jinya ta yi ya kira uwa ta yi ta jinya ta yi wallahi ke samu matsala akwai sanar miji ka son ya ganki matsayin uwa gare wata rana in bi da kuɗi babu ke ka tashi tsaye ki cewa ya kamata ki share mai hawaye ki shiga mutane a kawo mai kuɗi a kashe mai da lura ce a biyan bukatar aikin uwa ke saboda ka akwai ayyukan da uwa ka yi da yawa mata aure na yin hakan na gaya muku cikin azumi akwai wata mata da mun ka ce ganin mijinta FMC birnin Kebbi medical center muka iske su biyu da shi da ita suna cin abinci har ma yanzu inda ba shi na mun ka ce gani ba ba mu ganewa abe da laya cikin su tana cin abinci da shi suna labari shi da matar sai da mun ka hito za ka ce a shewa da kashi dama da mun ka shiga ce wallahi wa na ji dama alhamdulillah amma ga magana da gaisa muka kai to waje ni dai tun da dauka ita matar da kace tare da shi suna hira kaga ta ɗaya bai kewa bai jin wata damuwa ga matar tare da shi amma yanzu in ki kuma gida ki zama kici to ai yana ta asibiti ya take ya take jinya ko daya ne mun ya ka jinya tai ke ba ke zuwa to wallahi an kwashe miki kawafu an kwashe miki kawafu saboda daga cikin abin da ka sa rayuwar aure su ta yi ƙarfi akwai almuruna kada abu ya san daga mace wadda awayayya yi take tana can zamani da tana tana can salo ita ma na zama aure zama aure ba cewa za ta yi ka san daga wuri guda ba wasu ya kuma ta da ni yanzu na ya aihuwa biyar ne kan ba ilin na riga na gama lokacin na yanzu ku da yan mata ku je ku yi gasa ku ga kunan gashi wai aihuwar ta biyar tana gan ta wallahi sai ki ga wata mata mai aihuwa farko wannan kawo ke ji mala ya ce lokacin ki zan mace lokacin da ke aihu biyar mala ya ce lokacin ki zan mace kenan lokacin nan na yanzu wata matsala yanzu ta riga ta bushe miki lokacin ya kamata ki mori mijin ki yadda ya kamata amma ke sai a ah, ke saka mawa yantar babu ɗar malalle babu shafa jambaki babu shafa hoda babu barbaɗa su babu gazal babu siffa babu lalle babu komi ke wa kike nan duniya ta gama da ke yanzu a kayan da Allah baki wa kanka ba ma kanka adalci ba saboda ka abin da ka so ga mace ta dinga duk zamanin ya rike da ya canza ita ma ta canza sai ga mijin tana ta yada ita lahiya ne sannan daga cikin hanyoyin da ka sa eh? daga cikin hanyoyin da ka sa alaka aure ta yi kyau tsakanin mata da miji akwai ba juna uzuri zuba kun san ba juna uzuri ko kada ya zan miji ya abu kika ba ya uzuri yanzu bari ba ku misali akwai wata mata mijinta ta yi dibi ya kawo ce wane da a zuru bai kawo ba ba ta gane ko ba ta gace wane ba an kai la'asar ba ta gane ba ta gace wane ba har an kai sha'i sai tan shi wani karfe goma sai shi ya dawo gida ko da ya taho ta cika ta cika ta cika tana batun da hushi ayan gaya ma yana tuwa sai sai farmai sai abin tammanci ga bakinta shi kan ma gaskiya sai yawa bai sami zai ce mata ba wai a ce kes an kai tare da shi an ka ce police station an ka arna shi wurin 'yan sanda an ka aje shi yana can har baya isha ya karfe goma sannan an ka sako shi shi saboda Allah yanzu in wannan mai mai fada ba a samu matsala ba ki tsayawa ki bincike wai mina na yasawa na baka dawo lahiya kake ko lahiya mai faru to saboda ka yana da kyau a dinga bada uzuri suka ce almu'minu yaltamisu alma'azib wal munafiqu yattabi'u al ko ma'ayib mu'mini yana neman uzuri mahita ya ka faɗa ga musulmi ɗan wane mai gida ko lahiya da yawan duk ban gane ka ba ke ke san ba haka ne sawa ba daga cikin abin da kawo matsala ga rayuwar aure a hau namiji wanda bai kamata a haushi ba a cikin mutunci ne ga bai kamata a cikin mutunci ne ba yanzu misali na taɓa faɗa muku cikin azumi akwai wani abokina mai sai taya argungu ta yi yau sai suwa argungu ya shiga ban ɗaki wanka sai aka kire da waya sai wargiya ta ɗauka tana ɗauka ta ji ba mace ta ajiyewa ɗaya ta yi sai ta fara cika yana hituwa sai ta ta haushi da faɗa kai ta kama faɗa cin mutunci ga karo lokacin ta kira ka mi wallahi ko da an kari ba a she ya taita da agutau ya ta uwa ɗaya da ita ta kire shi bayan sai ta aiha abin da cikin cikinta to so ka bai da kyau ya zama mata muna tare da ku ba ku mu uzuri miji in yayi abu sai an nemi uzuri mahita kayan a dora mai laihin ne ya tabbata gare shi amma haka ɗaya yi miki ba daidai ba haka ɗaya hawa faɗa ke kama faɗa ubangiji Allah ya sawaka akwai sauran abubuwan da ya kamata mu faɗi amma dai nan yanzu za mu dakata saboda lokaci kuma na yiwa akwai bayanin za mu saurara daga malam insha Allah ta'ala muna fata inda muka faɗa daidai Allah ka maula shi inda bai kuskure kuma Allah ka yahi muna Allah mu roƙe ka wannan makaranta Allah ya ƙara mata albarka malaman wannan makaranta Allah ya ƙara musu albarka Allah mu roƙe ka ɗaliban wannan makaranta Allah ya ƙara musu albarka kuma muna godiya kwarai da wannan lokaci da aka bamu Allah ya saka da alkhairi a lokacin da ke gabatar da karatu sai ga babana ya iso kuma shugaba Alhaji Usman Muhammad wannan muka ce baba dan Anna baba Allah ya ƙara ma lafiya da imani

kuma Allah ta wani da ake zama da mutum shi zama a zana gaba ɗaya mata yanzu wata na nan ta tunanin su kuma ga yaje nasu abubuwa suna nan su fai a dakulu ba hmm. abin da sa mallan ya tsara su ne mafi yawanci nan mata ne in ya haɗu ya tsara maza kuma nan ma ya samu ƙasa maza su ke don haka fatan da shi ne wannan abin da aka ji ya shiga kuɗi Allah ya sa a yi aiki. Amin ya Allah. Ah, akwai tambayar da ya yi kuma kuma kuma malam da ya kamata a bayan amsar su ah, <laughs> a ce malam da yi zai da Allah ya ƙara mara rayuwa albarka a yau. Yake malam, mene ne hukuncin mace da take hana 'yarta auren zumunta kuma ita yanyar tana son abinta amma ita uwar ta dage ba a yi kuma ba ta da wani dalili ko laifin da take zarginsa da shi kuma malam shi wannan bawan allah ma da shi alƙur'ani ne amma ta ce ba a yi shin yin hakan laifi ne auren da kuwa to mu dama mu musulunci muka biya musulunci in bai hana auren mutum ba an ba mu ƙa'idar ya kamata mu diba idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu ko fazawwijuhu ko fazawwajuhu idan wanda kuka yarda da da addini da kuma halaye ne yazo mu yazo ku aure to ku aura mai ko yazo ku aure ku aura maka illa taf'alu in ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir saboda ka auren zumunta aure na wanda yake mu mun sani akwai inda an kai yayi dadi kuma akwai inda an kai bai dadi ba kamar ya sauran auren ki suke hada wani ba na zumunta ba wani za ga yayi dadi wani kuma bai dadi abinda aka ka'ida dai a samu suna son junansu kuma a samu mai addini na kuma ga hidan uwa na kaga sai a kullu wannan auren saboda ke uwa ba mu sa abin da ke hanga ba na hana yarinyar nan amma don Allah in dai ba musulunci na ba ra'ayin ki ɗaya na to don Allah ki saki ki bari yarinyar ta aure ma da Qur'ani ta aure Al-Qur'ani. ko babu komi ɗaya ne zai yi kokari zama mahaddaci in insha Allah saboda ke ma samu sa'a yake ta samu mahadasi Qur'ani ko ko san shi samu waki sun yi ga ta aure mawaki in mawaƙin shi aure nan suke bai ta aure mawaƙi amma dai ke san ma da shi ya ɗara duk wanda za a yi kawo miki yanzu ko ɗan ƙwallo saboda ka zumunta auren zumunta aure na mai kyau mai daɗi don an yi ya yi kyau ko da an samu matsala dama abinda an ka ke nan saboda ka don Allah ki hankuri ta aure wannan ta kaso in dai har musulunci bai hana ba Allah ya samu dace mai wannan tambayar da Allah idan na karanta idan ma'ana tambayar ba haka ne tana iya da Allah yin magana da tana saboda tambayar ta fita ba cewa assalamu alaikum malam don Allah ina da tambaya malam don Allah ina son a faɗa min ma'anar idan mace ta ce mijinta Allah ya kiyaye ya ba da sa'ar hanya hmm. shin mallam yana daga cikin da mata ke cin mazajensu na neman tsari daga gare su a wuta wata abu da cewa idan mace wai ta ci mutum ta Allah ya kiyaye ya bada ta a hanya hmm. shin wannan yana daga cikin abin da mata ke cin mazajensu na neman tsari daga gare su kuma hmm. Allah ya tsaye mata shi yawa ya dace yawa na'am ni ina ganin wagga addu'a ai lahiya lokaci ba ta da matsala jama'a ko Allah ya kiyaye ya tsare ko ya bada ta a hanya ai kaga wannan addu'a mai kyau saboda haka dan mu ta fada miji da haka ba ta kyauta akwai wasu mata bayan sun yi haka nan kuma suka rubuta takarda sai ta cikin ajika wadda in ya bude ita zai fara gani ta same kayan da zai sawa tuwayen zai sa ta cikin jika ta gama shirya ta sa komi ta saurayi ta sa man shafi sai ta kawo ƴar takarda wasiƙar ta ta kalamanta na soyayyar ta daga cikin da addu'o'i na alheri ciki yana zuwa ya aje kaya na yayi wanka inda ya tahi yana bude jikka sai sai ya kawo da wannan takarda sai ya dauko ya karanta sai yayi dariya to saboda ka ana wa miji addu'a daga cikin akwai wannan Allah ya kiyaye Allah ya kai lahiya Allah ya bada sa'a ni kai na gaskiya ya zuwa ka in kawo nan ka yi mu zo nan iyali na ta yi wannan addu'a kwarai da ah, gaske saboda na ji daɗin wannan addu'a kwarai ban manci da ita ba Allah ya saka wata da alkhairi saboda ku jirbar mazajen ku addu'o'i za su tafiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum ah, amin ya Allah